بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala inda yake cikin ikonsa da kaddarawar shi ya nuna mana wannan yammaci na litinin kuma na 27 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1434 daidai da biyar ga watan agusta shekara ta 2013 miladiya kuma da izinin allah ta'ala a wannan yammaci ne za mu rufe karatun tafsiri na wannan shekara ta ramadan na ramadan kenan sai idan mai duka ya kai mu zuwa bayan sallah a darasin mu na jiya a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid mun tsaya ne a aya ta goma sha biyar a yadda yau za mu tashi aya ta goma sha shida na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم لمد فطال عليهم لمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وبنجي سبحانه وتعالى يكتشوا ألم يأني للذين آمنوا har yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani an taksha qulubuhum li zikrillah akan zuciyarsu ta yi laushi ta kaskantar da kanta ga ubangiji subhanahu wata'ala ta natsu ta samu cikakken natsuwa li zikrillah saboda zikirin ubangiji subhanahu wata'ala domin zikirin ubangiji shine abin da ke lausasa zuciya shine abin da ke sanyaya zuciya shine abin da ke natsar da zuciya ta samu cikakkiyar natsuwa amma shan alabaku da shan wiwi da shan barasa wannan baya natsar da dukiya baya natsar da zuciya tare dukiya zalla ko samun matsayi zalla ko tare yaya zalla duk baya natsar da zuciya abin da ke natsar da zuciya zuciya ta samu natsuwa kaga mutum yana natsai hankalin shi a kwance shine zikiri shine ubangiji subhanahu wataala ce alam ani har yanzu lokaci bai yi ba na amanu ga waɗanda suka yi imani an taksha qulubuhum zukatansu su kankan da kai ga ubangiji zukatansu su natsu ga ubangiji zukatansu su samu cikakkiyar natsuwa li zikirillah saboda zikirin ubangiji da suke yi wa ma nazala min alhaqi kuma zuciyarsu ta samu natsuwa saboda abin da aka saukar na gaskiya me abin da aka saukar na gaskiya alqur'ani mai girma kenan kaga sai ya take nuna mana karatun qur'ani zikiri ne banda shi kuma akwai zikirai ina fata mun fahimci wannan da ke ko zikiri na nabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta zikirin safe zikirin yamma azzikrul muqayyad azzikrul mutlaq a karantar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana sauƙaƙa zuciya yana yana yana kwantarwa da mutum hankali ba za a ga mutum inda yana zikiri irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a ganshi wani mahaukaci mahaukaci haka ba kullum da ke ku sai da wani abin yake yi da ba zikiri irin na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan kuma babu irin harkar da mutum ba zai iya shiga ba Allah ta'ala ya sauke wannan kenan haka kuma karatun qur'ani wa ma nazala min al-haq da abin da muka saukar na gaskiya shi ma yana lausasa zuciya shine alqur'ani mai girma domin yana cikin manya manyan zikiri in bai zama ne baki ɗayan su ba domin man shagal alqur'ana anhu lisanu ya alkhair zakiri na mukammala duk wanda harshen shi ya shagaltu da karatun alkur'ani mai girma to wannan zai samu ladan masu zikiri baki ɗayan shi saboda karatun ƙur'ani da yake shi bai samu lokacin kuma wani zikir ba in dai yana an dai ga an idan aka idar da sallah nashi yayin zikirin bayan sallah kowace sallah inda safe ne ya yi zikirin bayan zikirin abin da isa waka na safe da abin da ya sawaka na la'asar kawai sai ya ci gaba da kwalli kuma ya ci da ke kotu duk wanda karatun qur'ani ya shagaltar da harshensa bai samu ya ɗanyi wasu zikirai ba to wannan rana da kiyama zai samu cikakken lada masu zikiri domin ya rike zimam na zikiri ba karatun qur'ani musamman mutum ya zama yana sanin abin da yake karantawa ya san ma'anonin ina ba ta mafi wannan da ke ma'anoyin da qur'anin suke karantawa suke isarwa ba wai ma'anoyin da ya ba ma ba wai ma'anoyin da ya ba ma lafuzan ba ba irin wannan ba ina ba ta mafi wannan da ke ko a'a ma'anoni da suke na hakikanin qur'ani to mutumin da ya san irin waɗannan za ga kullun yana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin su wala yakunu kada su kasance kallazina utul kitaba min qablu kamar waɗanda aka ba su littafi kafin su waɗanda aka bai mu littafi kafin zuwa wannan al'umma su ne suwa su ne yahudawa da nasara sai aka ce kada su kasance kamar yahudawa kamar nasara fatala alaihim al'amal su bayan da aka ba su littafi aka samu eh, dogon lokaci aka samu tazara sosai da sosai tsakaninsu da annabawansu fa qasat qulubuhum sai zukatansu suka bushe suka kekashe kenan ba batun laushi ba batun rahama ba batun sanyin zuciya zuciya sun bushe wa kathiru minhum fasiqun mafi yawan su fasikai ne Allah ya sauke saboda sun ajiye littafin daban sun kama wani abu daban saboda an samu tazara mai nisan da suke tsakaninsu da annabawan sai suka ajiye littafin kawai suka dinga tsara wa mutane wani sako na daban cewar shine ma sako alhalin kuma ba shi bane na'am اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون الله تعالى تعلم كسني أن الله للي شيء الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض ينا راير دا قصة كن غفيلين مضاري ينا راير دا قصة بعد موتها بعد موتها shi ابن كثير da yake mukaddima tafsir a daidai nan da ya kawo ci ayar sai ce kenan wannan yana nuna ubangiji subhanahu wataala yana rayar da kasa bayan mutuwarta yana rayar da zuciya bayan zuciya ta mutu kuma ya wannan da ke ko dame da alqur'ani mai girma da zikiri wannan shine abin da ke natsar da zuciya kad bayyana lakum ayat hakika tabbas mun bayyana muku ayoyi filla filla daki daki la'allakum taqilun domin hakan zai sa ku hankaltu ku natsu ku san me ake magana a kai إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم Allah ta'ala ce innal musaddiqina lalle dukkanin waɗanda suke masu gazgatawa cikin maza wal musaddiqat da masu gazgatawa cikin mata ma'ana lalle mummune maza da mummune mata wa aqradullaha qardan hasana da kuma waɗanda suka bai ma Allah rance rance mai kyau wanda yake babu mannu a ciki kenan wanda yake babu riya a ciki la tubqulu sadaqatukum bil manni wal adha babu al babu al adha waɗannan da suka ɗibi dukiyarsu suka bayar ubangiji subhanahu wataala ya ce yudha'afu lahum za a ninninka musu walahum ajrun karim kuma suna da lada lada mai girman gaske a wurin Allah subhanahu wataala waɗanda suka ciyar da dukiya akan hanyoyi na alkhairi haka rijiya gyara hanyoyi taimaka ma marayu taimaka ma aramin matan da mazajensu suka rasu su ba su samu su yi aure ba taimaka ma gajiyayyu duk wasu ayyuka na alkhairi da mutum ya yi kowane ɗaya da ya yi ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ninka mai ne zuwa goma man na hasanati fal wa ashru amsalha to amma idan ya zama ciyawar da iyace ne wurin ɗauka addinin Allah wurin haɓaka addinin Allah a bangaren jihadi to kowane ɗaya yana matsayin 700 ne to shine ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah da'afu lahum Allah yana ninka musu ولم أجر كريم كما سنة لادا من جرمان قسكي لادا نكرمتي نعم والذين آمنوا بالله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم الله مدعوكي سركيكي تشوى والذين آمنوا dukkanin waɗanda suka yi imani wallazi na amanu billah duk waɗanda suka yi imani da Allah imani da Allah yana da shika-shikai guda imani da cewar shi Allah ɗin akwai shi sabanin waɗanda suke ganin a'a wa ma yublikuna illa taha suna ganin kawai shudewa zamani ce take sa su mutu so babu wani mahalicci da ya halice su ba wani mahalicci da ke ɗaukan rayuwarsu su ne yan ya kenan kuma mutum ya tabbatar da cewa akwai Allah subhanahu wataala ɗaya kenan sannan kuma ya tabbatar da cewa Allah shine mahalicin kowa da komai biyu kenan sannan kuma Allah shine wanda ya cancanta a bauta mashi bauta ta hakika uku kenan sannan kuma cewar yana da sunaye kyawa da sifofi madawaka waɗanda su ne shikan-shikan imani da Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ya ce wallazi na amanu billah kuma waɗanda suke imani da Allah wa rusulihi suke imani da manzannin Allah baki daya ba su bambanta tsakanin wani annabi da wani annabi ba duk wanda ya imani da manzanni baki ɗayansu ya ce sai dai ɗaya ne ya rage bai imani da shi ba to hukuncin sa hukunci wanda bai imani da annabawa bane duka domin ƙa'idar ita ce la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wanda ka mutum ya ce tun da kiristoci ba su yadda da manzan Allah ba manzan Allah ba to shi ma bai yadda da annabi Isa ba kaga shi ma yayi kiristancin daidai wa daidai kenan kun gano wannan da ke ko wanda ka manzanni baki ɗayan su ake yadda da su kuma yana ga cikin shika-shikan imani da manzanni shine tasdiqu fi ma akhbar gasganta kowanne annabi cikin da abin da ya bada labari da kuma ta'atu fi ma amar yi mishi biyayya cikin duk abin da ya bada umarni sannan kuma ijtinabu ma hawa zajar a nisanci duk abin da wannan annabin ya hana wa Allah ya ibada Allah illa bima shara kuma kada a kuskura abota ma Allah sai da abin da annabin ya zo da shi to wannan shine cikakken mutum ya yi imani da wannan manzon da ake magana kai wallazina amanu billahi wa rasuli wannan suka yi imani da Allah da manzannin Allah ulaika to waɗannan humus siddiqun sune tsantsan siddiqai domin ulaika ita ce jumlar hum zamirin fasl ne li ta'kid su ne tsantsar siddiqai kuma matsayi na siddiqantaka ba karon matsayi ba ne domin da matsayin siddiqantaka da matsayin shahada wat shahid kenan wanda matsayi ne yake bin matsayin annabta wa man yi illaha wa rasula أولئك مع الذين أنعم wa عليهم wa النبيين wa والشهداء wa وأصل أولئك رفيقا daga matsayi na ta ba karamin matsayi ba ne Allah ta'ala ce waɗanda suke wannan suka tabbatu a kai wula'ika waɗannan humu siddiƙun su ne siddiƙai wa shuhada inda rabbihim su kuma su hidai suna can wurin ubangijinsu to fa ka ji wani matsayin kuma lahum suna da ladansu wa nuruhum kuma suna da hasken su ba za ka gansu baki kirin ba za ka gansu cike da haske ne suna cewa rabbana atmim lana nurana ya ubangiji mu ka cika mana hasken mu waɗannan kaga waɗanda yake sun yi imani da Allah sun yi imani da manzannin Allah kenan suke da irin wannan matsayi sai ubangiji subhanahu wataala ya ce wallazina kafaru duk waɗanda suka kafarta ɗaya kenan wa kazzabu bi ayatina kuma suka kareta ayoyin da muka turo annabawa da su ko da su zama al'ayatul kauniya ko su zama al'ayatul shar'iyya al'ayatul kauniya sune ayoyi da ubangiji subhanahu wataala ya kasantar da rayuwa take tafiya kai shike gudu da rana rana ta faɗi ruwan sama sai ya zo ke gani yake gani a ah, wannan duk ba Allah ta'ala da yake yi ba ba wai aya ce ta ubangiji ba ɗabi'a ce take wanzar da haka to ga wani ya kafirce mu al-ayatul kauniyya al-qadariyya ko kuma al-ayatul shar'iyya mutum ya dauki hukuncin hukuncen shari'a azumi ya aibanta shi ya dauki alwala ya aibanta ta ya dauki hukunce hukunce kaga duk ya kare ta su kenan shine ubangiji subhanahu wataala ce wallazina kadzabu kafaru wa kadzabu bi ayatina duk waɗanda suka kafirta suka kare ta ayoyinmu. mu wala ya ka su abin jihim to waɗannan su da ‘yan mutar jihim Allah ya tsare ba na i'lamu wata الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بارك الله فيك وبنجي سبحانه وتعالى اعلموا كسن إنما الحياة اعلموا أنما الحياة الدنيا أبون سني كوي أدنقل أتورا أمل ملي إترى ودنيا أنت دنقل إتبا كي la'ibun kawai wasa ce wa lahawun da wargi wa zinatun da kayan karau wa tafakurun da alfahari bayan ku tsakaninku wa da neman a tara fil amwali wurin dukiya wal auladi da kuma yaya eh eh kashi mai masu dubu bai a da da yanzu da nan gaba har zuwa ta haka ɗabi'ar duniya take la'ibu wa har yanzu sababbin wasanni ne suke fito gidan wasa ake budewa waya ka saya duk wayar ka saya an za ka sai ta dubu biyu da ɗari biyar ka samu kyau a ciki wa lahawar da wargi wa zinata da ƙarau zina ado ita kanta duniyar ado ake mata wani da ya sai waya ta yi wata uku sai ce shi waya ta yi wata uku bayan amfani da ita sai ya sai da ita ya so wata shi kuma na aka jarrabe shi eh shi kuma wani kawai an jarrabe shi gida ne in ya je abuja ya dawo ga wani gidan da ya birge sai zo ya ɗebi yankin gidan shi ya rushe sai a sake gina wani wani abin hawa shi dai ga ya canza haka dai za ka ga wazina wata fakhurun da alfahari su yan famulin wane ne su yan gidan wane ne su masu matsayi iri kaza ne haka za ka ga mutane ɗabi'a su kenan bayan kun kuma alfahari a tsakanin ku wata kafurun da san a tara sai ga mutum ya tara dukiyar da gara ce kawai take wani ya tara dukiyar da haraji harajin da ake cire mata kullum da ke ko harajin da ake cire mata. wata ma'aikata a shekarun baya take magana cewa ita rasa gane kai 'yan najeriya wasu gidajen da suke da su a london da sai sun je suke shiga an sun baro wurin biyan haraji suke ma gidajen su ba su zauna dindindin ko musa a har an yi lissafi a ce shi ma yana da gida a london yana da gida a makka yana da gida a gefen haram ya dai tara wata kafirin ya dai tara ya tara dukiya ya tara dukiya kwantena kwantena dala dala ka ji wani malam ka gan shi mutu mutu rere in ya mutu ka ji abin da suke kan finansa abin sai ce wani ne ya tara saka a dai tara abin da zai nuna maka a dai tara wani baya iya cima cikinsa kuma bai ci wannan da ke ko nan wasu shekarun baya da ake bada labari a nan bakin mobil da aka zo ana ana wani mara lafiya a cikin almajiran nan da aka ɗaga shi ko bai da lafiya ne ko kuwa kora aka yi dai aka same shi da kuɗi makara a ƙugunsa nan kuɗi har sun tashi aiki da har an yi canjin obasanjo shi bai canza su ba <laughs> tsohon karin har an yi wani canji shi dai a baya da ya tara a baya da ya tara kuma za ga kowa da irin nashi kowa an aka faɗi nashi aka dai ya dai tara ya dai tara wata kafin dai a dai tara fil amwali wurin dukiya wani auna da yaya a dai tara wannan in ka dunkula duniyar haka take to amma fa ka sani ita duniyar na fa kamar salgaisi ka kamar kwatankwacin ruwan sama ne a ajabar kufar idan aka ce kufar jimi ne na kafir kullum da ke ko idan aka ce alkufur ne mutum ya ga gaskiya sai ya sa kafa ya take ta kun fahimci wannan da ke ko wannan shi ake nufi da alkufur ya ga gaskiyar maimakon ya dauka sai ya sa sai sa kafa ya take wannan gaskiyar kaga sa kafa da ya take bayan ya ganta ya yi daidai da lokacin da manomi ya ɗibi dawa ya zuba ta a ya sa ka ba ya ta sai ka masalli ghaizin kamar kwadon kwace ruwan sama ne a ajabar kufara ya burge manoma ba ya burge kafirai ba ya burge manoma saboda me ya burge manoma saboda manomi ne tun farkon damuna da ya shuka ya buɗe rami ya zuba ya take shi ma kafirin yana ganin gaskiyar ya saka ba ya take a ajabar kufara na batu tsiran da ya fito ya burge manoma su sun mai hiju sannan kuma tsiran za ga yana ta tafiya har yanzu ya bushe fatarahu sai ya ganshi musfarran ya yi jajawar wanda yake da baki ne ya zo yi baki wulak mala kaga kullum ko ba zai yi komai a gona ba sai ya je kewayen gona wanda ya je ga inda kasa ana ana zungurin shi ko ba zai yi ciro ba ko ya yi gada ka a sai dai ya je gona din da ya ga hankalin shi ya kwanta to amma ana na ana na ubangi subhanahu wataala ya ce fatarahu musfarra thumma hiju sai ga ya kashe fatarahu musfarran sai ga shi yayi jajawur thumma yakunu hutama sai kuma ya zama karmami kawai an ci an rijidiki ya rijidiki kawai to wannan ita ce misalin duniya misalin duniya kenan wannan kuma ta kowanne bangare ko kai aka tambaye ka zaka bada misalai iri da yawa akwai wanda yake duniya ta zo mishi ga ta nan ta zo sosai da sosai dan ya shada mala ya na ci dama da hagu dama da hauni kawai sai ya ga duke ta kare ta bashi kuma ya dawo yana kika daya ko mu daidai lokacin da za a fara jin dukiyar sai shi kuma ya wuce sawa an tara ta ta hanyar halas sawa an tara ta ta hanyar haram duk gashi nan kuma ka ɗauki dukkanin ɓangarori na rayuwa ba wai ɓangaren 'yan kasuwa kaɗai ba ba ɓangaren ma'aikata kaɗai ba ba ɓangaren 'yan siyasa kaɗai ba ba ɓangaren malaman kaɗai kowane irin ɓangare mutane nawa ne aka tsaya aka yi alkafira sai sun ci zaɓe sun ci zaɓen kafin a rantsar da su kuma sun wuce duk yakin neman zaɓen an yi shi an hana idan baccin an yi komai in kullum botan ne an yi in tsafa tsafa ne duk an yi an gama an ci an ci ba a rantsar ba kuma a mutu sau nawa ga mutum ya yi faɗi tashi wurin tara dukiyar ya tafi da rana ya tafi da daddare yan fashi sun tare su wasu sun ce a tafi ai sun wuce wasu sun ce a'a suna nan su ne suka zo suka wuce din nan suka ce hanya ta yi ta ta hudu alhalin bata hudu ba kuma ga mai da jego duk ana ne duk ana kan tafiyar an tafi da daddare an tafi da rana an samu arzikin alhamdulillah an fara sa kafa kenan za a ci kuma sai a wuce so nawa mutum ya gina gida shirin tarewa ake an gama zuba komai kafin ya tare kuma a ci arziki ga misalai na iri daban-daban wani an kashe mai kuɗi a kai da za karatun in yi karatun za a huta ya gama karatun ya yi komai za a fara cin abin da ake kira amfanin karatun kuma sai ya mutu ka in misalai daban-daban duniya ke ga take wallahi duk wanda ya ɗauki duniya da faɗi to ya rage ta ko ba shi ce in ya ɗe mutum ya ɗe mota da sai ta ce rage ni ɗaya ƙara na baka eh, in kuma ya bai ta ɗaya ƙari ta ce rage na ban kai haka ba duk duk inda mutum jimurai sabo ne in dai mutum shi kan harkar sabo kawai zai tafi to a ƙasa da mintuna a ƙasa da sakwanni kullum sabo ake yi wani abin da ka gan shi sabo a yankin ku ya riga ya zama gwanjo a wasu yankuna su ne aka tattaro aka kawo muku har yanzu gwanjon wasu kake ci a matsayin sabo ina fata ku fahimci wani da ke kuma za ka ba da misali lokacin da wayoyi suka zo nan kasar ya kike gani ana kansu ana abin nan <laughs> saboda haka in dai mutum jimirin sabo ne ko jimirin shi ya tara ba zai sa Allah a gaba ba ba zai sa rahamar ubangiji a gaba ba ba zai sa lahira a gaba ba to wallahi akwai aiki a gaban shi Allah ta'ala yake cewa wa fil akhirati adabun shadid a lahira akwai azaba mai tsananin gaske kaga akwai razanarwa kenan in mutum zai nemi duniya ya sani a lahira akwai azaba mai tsananin gaske wa maghfiratu min Allah wa ridwan a lahira akwai gafara ta musamman akwai yarda ta ubangiji ta musamman akwai azaba mai tsananin gaske a lahira akwai gafara da yardar ubangiji a lahira yanzu duk ana ina ana duniya a nan duniya ne mutum zai kitsa ma kanshi azabun shadi a nan duniya ne mutum zai samun ma kanshi yarda Allah da gafarar ubangiji ya laka sanya ma cikin waɗanda ga ta musu kai da su wa man hayatu duniya rayuwar duniya nan bata zama komai ba illa mata'ul ghurur fa jin dadi ne na rudi dan mutum ya ce yana ganin zai tara yana ganin ai za a kira su yana ganin gobe sai su layi ya kusa zuwa kansu haka zai ta tafiya har layin ya zo kansu kawai an sami tukwane a sama sai wani wage jici سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء ولم أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله تعالى سابقوا كي غغاوا كوي لجرجي إذا سورة علي إمرانا سارعوا لورا كيكو sari'u ila magfiratin min rabbikum wa qul sari'u la wa qablukum manjala in ji imam shatibi rahimahullah sabiqu ila magfiratin ku yi gaggawa zuwa samun gafara ta musamman min rabbikum daga wurin ubangijinku ku yi gaggawa ku tahi tsaye ku yi tsere wurin samun gafara ta musamman daga wurin ubangijinku wa jannatin ku yi gaggawa ku yi tsere wurin samun aljanna ta musamman wacce ike wannan aljanna arduha fadin wannan aljannar ka ardu sama'i wal ard kamar faɗin sama da ƙasa ne wannan aljanna guda da za ku gaggawa akan ta ku yi gaggawa samun ta kamar faɗin sama da ƙasa ne u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusuli an yi tattalin ta ne ga dukkan waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzanin Allah alaihi salatu wassalam zalika samun wannan gida samun waccan gafara da samun wannan aljanna fadlillahi yuti man yasha falal Allah ce da yake ba da ita ga wanda yake so wallahu shi kuma Allah zul fadl azim ma abocin falala ne falalar kuma mai girman gaske kaga ƙaira ta qur'ani kenan na kwadaitar a razanar a nusar da mutane su gane hakikanin sakon da ake magana akan shi duniyar nan ba a hana mutum ya neme ta ba wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata ka nema daga cikin abin da Allah ta'ala ya baka ka nemi gidan lahira a abin da Allah ta'ala ya baka a nan duniya ka nemi lahira da shi wala tansa nasibaka min duniya kar ka manta da rabanka na duniya ka tsaya ka ci rabanka na duniya mana in gano wannan da ke ko ka tsaya ka ci rabanka na duniya babu wanda ya hana ka gwargwadon abin da yake a matsayin ka bai zama almubazaranci ba shine kowa da ya tabzir almubazaranci abu ne nisbi abu ne da yake ya sha bamban daga wane zuwa wani. wani wuri rike wayar dubu goma sha biyar almubazaranci ce kun bai ce almubazaranci ce a ranar da kira yi kira shi sau biyu ko sau uku an kira shi da yawa ne a mai a kira shi sau biyu a mai falahin sau uku wannan mai rike wayar dubu goma sha biyu a wurin shi eh almubazaranci ne kuma ba almubazaranci ba ne almubazaranci ne wurin sa almubazaranci ne wannan wurin sa to za ga wani yana da bukatar haka wani kowanne da irin abin da yake bukata kun gane wannan da ke ko wani ruwa bamban nan in ka ce mai shi to ka rikice ma ciki Allah ta'ala ya hore mishi a shago a ofis dama akwai wannan ruwan da akwai wannan firij dan karamin da ake sai da shi dubu arba'in ko makamantan haka wanda ake sayan babbar gora kuma a dora a sama a shago a ofis yake sha a gida kuma dama akwai na gora kusan sai dai ba da kudin wata ne a kawo sai wani da ya je wurin sayayya ya ji AC ya buge shi aka ɗebo mai wannan sai ce shi ma shi zai dinga sa ga <laughs> an masaranci ne ai kowa da irin yadda al'amura suke suka dame shi wani a watan ramadan ɗin da kenan ya samu wayan shi naira ɗari biyar an ka tara duk lissafin da ya sa a ciki wani kwanda za ka buɗe wayan shi a yanzu za ka samu naira dubanne ne a ciki sai kowa da irin bukatarsa ka bi bukata ka nemi bukatar ka sannu sannu ba wanda ya hana ka ka ji daɗi gwargwadon ikonka ka ka shaddoji ka sa huluna ka shiga motoci idan Allah ta'ala ya hore maka ka ci kaji duk ba hana ka waɗannan abubuwan ba idan mutum yana da damarwa ba wai dinga satar da mutane ba ya saba kwana biyu bai cika za bai dinga satar da mutane wala tansa nasibaka min ad duniya kada mutane su dauka teori mala kun kaza a daka ji mala dai ji karago kadai dai dai ci kulikuli ba haka bane abu mumis wani Allah ta'ala hore mai ci baya cikin takawa zalla wai kawai mutum ya ga dukiyar ya ƙi ci ya bar ya ƙi bari ƴaƴan ci kullum ga arzikin ga komai za a ci gwangwanin shinkafa tara ne sai ya ɗebo gwangwani shida da rabi idan ya ba ce wannan ba zai zai ci ku dabara ku ta mata mana mai ci duniyar wannan bai ba wannan bai ba zina idan faku lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama tsaka tsakiya gwangwani tara zai isa gwangwani tara za a dafa shikenan wai a bai yara da yunwa rabi da yunwa rabi kaza wai shi ne jin tsoron Allah ba wannan ba shi ne jin tsoron Allah muddin Allah ya hore maka ka ciyar shi ne ka'ida kar ka manta da ka da lahira abin nan wala tasa nasibu ka mina duniya wa sun kama sanar Allah ka kyautata kamar da Allah ta'ala ya kyautata maka amma mutum ya ɗibi dukiyar ba abin da ya sha kanshi da lahira ko kuma ya ɗauki shi lahira kaɗai sutura ba abin da ya dame shi haƙƙinsa haƙƙin iyalansa duk wannan duk ba cikin ba ta musulunci sallace ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير الله مرة كذلك ما أصاب من مصيبة باب وتمصيبة كومي كان كانت da ta faru fil ardi a ƙasa duk wata masifa da ta faru a ƙasa kamar fari kamar ƙamfan ruwa kamar masifu annoba fashe-fashe tashe-tashe talauci duk wani masifa da ta faru a bayan ƙasa wala an anfusikum haka nan babu wata masifa ko ne kankantarta da ta faru a karan kawunanku kamar rashin lafiya kamar masifa ta afka ma dukiya kamar mutum shi rashin lafiya yaran rashin lafiya iyayen yaran da rashin lafiya gaba ɗaya daga an fara ƙasa sallallahu salamatu wal afiya Allah ta'ala ce ma asaba min musibatin musiba ita ce fa'il din amma sai a kawo min litta'kid komai kankantar musibar da ta faru a bayan kasa da ta faru a bayan kasa ko ta faru a karan kawunan ku illa fi kitabin ce wannan musibar tana cikin wani littafi min qabli an nabara'aha mun rubuta wannan musibar a cikin wancan littafin tun kafin mu halarci musibar inna zalika lalle wannan alallahi yasir ga Allah mai saukin gaske to idan ya zama na duk abin da isa ka duk abin da isa ni duk abin da isa mu duk abin da ya shafe ki duk abin da ya shafi kowa yana nan a cikin littafi da ubangiji subhanahu wataala ya rubuta tun ma kafin ya halicci abu me yana tada hankali akai kullum yusibana illa ma kataballahu ka ce ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta wa dama tun fil azal zai same mu wa ma asabaka lam yakul li yakhtaka wa ma akhtaka lam yakul yusibak abin da isa ne ka daman bai kasance zai kuskure ka ba ba ka da baraka sha ba abin da ya kuskure ka daman tun asali Allah bai kaddara zai same ka ba magana ka da bara ba maganar nan kasa kaifi duk babu waɗannan maganganu haka mutum ya tsantsanta tauhidinsa ya tabbatar da alqadar wal qadar komai Allah ta'ala ga riga ya zayyana shi illa fi kitab ba tana cikin littafi wannan littafi shine lawal mahfuz shine ma faratna fil kitabi min shay min qabli an nabaraha tun kafin mu halice ta inna zalika ala Allah yasir na'am لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور wannan bayani da aka yi na cewar duk wata da ta samu mutum duk wani abin da ya samu mutum na madalla ko na jaji da ya samu mutum ubangiji ya samu ne a bayan ƙasa ko ya same ni ya samu mutum ne a ɗaya ɗayansa ko ga al'umma ne baki ɗaya Allah ta'ala ya ce wannan abin yana rubuce a cikin littafinsa Allah ta'ala ce yayi wannan bayani ne li Allah li kai la ta asau alama ku domin kar ku bakin ciki akan abin da kuka rasa kuna ji da kyau likai la ta asau ala fata domin kar bakin ciki da na sani tashi hankali akan abin da ka rasa ka rasa daman Allah bai kad bai rubuta zai same ka shikenan ba magana mutum ya kwana yana bakin ciki yana damuwa yana tashin hankali akan tuwa ne ya samu shi bai samu ba wa yanzu ya kenan za a yi ba wani mutum ya za a yi dama Allah bai kaddara zai same ka sa ba yi bayani ya yi wannan bayanin ne ke la ta asau ala kun domin karku yi bakin ciki akan abin da ya tsere muku wala ta tafrahu bi ma'ata kun karku yi alfahari da jiji da kai akan abin da ya ba ku daman ya rubuta ne zai baka ba wai karfin ka bane ya samu maka da wacce ce inna ma tuwa ala ilmin indi ba haka ba wallahu lalle shi Allah shi Allah la yuhibbu baya san kulla muhtalin duk mutumin da yake mai girman kai da abin da Allah ta'ala ya bashi yana jiji da kai yana barin kasa yana yana firza kumatu Allah ta'ala ba wala tusair khaddaka lin nas wala tamshi fil ardi maraha Allah ba san dukkan muhtal mai jiji da kai fakhur mai yawa alfahari mai yawa mutane yawa alfahari ga jiji da kai ga ƙaryar tsiya a cikin sa. ka je dinga zura rawa mutane kaza ya ce ai lokacin da suke wuri kaza suke wuri kaza ina ai ba sa cin turai ina ya dinga zura rawa shi dole dinga zura rawa ga ƙarya ga alfahari ga talauci Allah ta'ala ya sauki na'am الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد ubangiji subhanahu wata'ala ya ce alladina yabkhaluna su ne waɗanda suke yin ruwa in an ce a ciyar su ki ciyarwa suna yin ruwa wurin ɗauka addinin Allah ba sa bayarwa suna yin ruwa har a karan kawunan su kamar yadda muke bayani alladina yabkhaluna su ne waɗanda suke yin ruwa wa ya'muruna nasa bil kuma suke umartar mutane da su dinga yin ruwa shi ya ruwa ya hana ya maki da ya ga abokin shi a kasuwa ko ya ga abokin shi a shago ko ya ga abokin shi a ofis ya ɗaya zai ba sai ce kake ba su ba ka ba ba wancan wata <laughs> yanzu shi ya hana mutane sai hana mutane kaza akwai shi Allah ta'ala ya faɗa ya ce man na'ilul khair ma kuma su hana alheri shi bai bayar ba kuma ba zai bari wani ya bayar ba wa man ya tawalla duk wanda ya juya da baya yake taimakawa yake bayarwa fa inna Allah lalle Allah ta'ala al-ghaniyyu shine tsantsar mawadaci al-hamid kuma shine wanda ake gugewa subhanahu wa ta'ala kenan aga wannan qira'a tana fi kenan fa inna Allah al-ghaniyyu al-hamid a qira'a ta jumhur fa inna Allah huwa al-ghaniyyu al-hamid lalle Allah ta'ala shine kadai al-ghani shine kare alhamid domin fasl a kan abin da ya shafi kira'a kuna ji da kyau kafin abu ya zama kira'a sai yana da manya-manyan sharuɗa guda hudu shari'i na farko wanda yake shine kan gaba a cikin dukkanin sharuɗan shine ingantuwar isnadi ya zama isnadin tsabtataccen isnadi ne tataccen isnadi ne wankakken isnadi ne zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zuwa ga jibrilu zuwa ga rabbul izza kuna jina da ke ko abu na biyu shine ya zamana wannan qira'a din ta yi daidai da rubutun sayyidina Uthman da yayi na alqur'ani mai girma no kenan abu na uku ya zamana wannan qira'a din ta yi daidai da wajahin larabci daga cikin wujuhu na larabci nau kenan uku su ne ba hudu bane aka mini jazar ya kawo su to abin da tana kawo muku wannan an sha maimaita da mara isa ya karanta kaza sai kawai ku ka fuska don ya karanta sabanin idan kuka karanta kuna ji da kyau ko to abin da ya shafi rubutu sai na usman wanda ke shine yake da alaka da wannan ayar ka gani lokacin da aka yi rubutun nan babu dogo kadai gaba ɗaya qur'anin babu dogo. tsoraka da bima ya amaluna da bima ta amaluna duk ɗaya ne dugon ya ɗin wannan sai dai ga goran babu ya'ya biyu a ƙasa babu ya'ya biyu a sama tsoraka wanda ya karanta bima ya amaluna kira a ruwayarsa bima ya amaluna yanzu in ya tashi rubuta sai sa ya'ya biyu a ƙasa wanda ya karanta bima ta amaluna sai sanya ya'ya biyu a sama kaga yanzu bima ya amaluna ta ɗauki dukkanin kirawoyin guda nawa guda biyu to wannan shi ne to amma yanzu ya za a yi a biyu ta ɗauki wannan ta ɗauki huwa tun eh? tunda dai shi huwa yana cikin baki ne ba yana cikin wasali ba ne kullum da ke ko shi ne abu na farko tunda riwayar ta inganta to shi rubutun sai na ta ba'an ne ba shi ne asali ba kun gane ku yi sa ka gana huwa wanda ya karanta huwa sai sa huwa kuma ka lura ai ba da jan ake ba da janta wanda ake sashi ba balle a ce an bar wurin sarari ne kuma akwai wannan yana da tasiri sosai wurin ma'ana sabanin wacce wacce karanta da zu faqala dan domin shi qur'ani abin da yake a karance ya fi yawa akan abin da yake a rubuce za ku iya maimaita wa zai ƙur'ani mhm. kuna ji da kyau abin da yake a karance shi ya fi yawa akan abin da yake a rubuce shi yasa in mutum ya ɗauki rubutu kaɗai ya karanta ba shi da malami da zaran ya fara ka ce wannan biri ne a gonar masara in kai mun magana sai ce a ah, to ai gashi ba abin ya gani dan mai sanya da ake karantawa ba kullum da ke ko abin da ya sami muku wannan maganar yanzu a rubutu me bambancin ra'un din da ake kaurara ta da wata ake siranta ta a rubutu akwai alama sirantawa akwai alama kaurarawa lamun da wanda ake kaurarawa da wanda ake sirantawa akwai alama da aka rubuta musu babu ta'un da wanda ake kaurarawa da wanda ake sirantawa akwai alama da aka sa musu babu kenan ga duk a karance ne ake fahimtar waɗannan abubuwa ne saboda haka nake da maimaita musamman yau ranar da zamu rubuta tafsiri ba maganar mutum ya ɗauki ƙur'ani ko ya ɗauki wani tsohon karatu da ida ya ce har yanzu shi zai dinga karanta wa mutane sawa'un a sallah ne sawa'un yana jin menene a'a wannan baya ciki don ko daɗin in ka lura kowanne yake a rubuce ɗin ne na daɗin shi yake jan kayansa ba karanta mishi ake yi ba saboda ka lalle ilallah karanta qur'ani a gaban malami shine dahir kamar yadda muka ambata wanda yake a karance shi yafi yawa akan wanda yake a rubuce nan ba karatun jarida bane eh mana ko karatun jarida ne ana koyar da karatun jarida duk wanda ba koya mai karatun jarida ba ya tashi karanta ta sai ya sai ya abin kamar ni ba karatun jarida bane za a gan shi ka ga nan an rubuta damjejen rubutun abu kaza ya faru da ka karanta tsakiyar rubutun ya gaji kuma ba shi da alaka da wancan da yani Allah ta'ala ya sauki saboda haka mu kiyaye sosai da sosai sai Allah ya ce mai لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز الله تعالى لقد أرسلنا حقيقة تبس داهر من أيكو rusula na mun aiko mu kenan ba manzo ɗaya muka aiko ban Allah subhanahu wataala mun aiko da manzanni bil bayyinat mun aiko su da dakakkun hujjoji dalilai wankakkun dalilai hujjoji masu tabbatar da gaskiyar abin da aka aiko su da shi wa anzalna al wa anzalna ma'ahum al-kitab mun saukar tare da su mun hada su da littafi al-kitab littafi wannan arce al-jinsiyya al-istighraqiyya ma'ana alkitab daidai ne da alkutub fi ghairil qur'an littafi kullum da ke ko annabi musa mun bai littafi annabi isa mun bai littafi annabi dawud mun bai littafi manzo Allah sallallahu an bashi alqur'ani haka shine ma'ana alkitab wal mizan mun hada su kuma da mizani ma'auni liya kuma nasu bil domin mutane su tsayu akan gaskiya su tsayu akan adalci sai aka hada su da mizani domin daidaita al'amura kada mutum ya zama na komai da ka yake yi yadda zai yi karatu da ka haka zai ci abinci da ka haka zai za ta yi girki da ka komai haka ce da ka ake sai kuma abin bai yi kyau ba isa dole akwai almizan akwai ma'auni ma'auni kan al'amura duka na rayuwa rayuwar mutum baya auna ta ya kake gani in mutum baya auna rayuwarsa da ayoyin ƙur'ani da rayuwa gana ganin zai kai labari abin da ya saba shi ne ya samu 500 900 a rana kawai sai wani ya ba shi dubu goma kawai tun da ya ga dubu goma ce kawai shi kenan nama ya daɗe bai cika jiba bai yi sai ya doke ta a yau an kai labari yana da ma'auni yi eh, mana ba ma'auni ai saboda haka akwai ma'auni da mutum zai dinga auna al'amura auna rayuwa ina ya kamata ije ina ya kamata ya tsaya ya kamata ya je wuri kaza ya kamata ya je wuri kaza wurare ne biyu ya kamata ya je su ga su zarfin zama din nasu ɗaya ne to shin zai bari duka ne ba zai iya yiwa dai ya je duka ba tunda duka goma da rabi aka ce to ba zai yi da ya je duka ba yanzu wanne zai yi aka sai da au sai mutum ya auna lura da ke ko in mutum ya auna sai ga ya zaɓa abin da yake mafi alkhairi Allah ta'ala za mu yi alkhairi Allah ta'ala ya ce wa anzalna hadida kuma mun saukar da karfi fi a cikin karfen nan sun shadidu akwai kayan yaki mai tsananin gaske sun shadid kayan yaki mai tsananin gaske wa manafi'u nas akwai kuma kayan amfani masu tarin yawa ga mutane a cikin karfe ana ake duk wani sinadari da za ka gani na yaƙi sai ka ga akwai wani ne na karfe a tare da shi kuma mai tona da ke ko sawa'un bindiga ce sawa'un tankar yaki ce sawa'un jirgin saman yaki ne sawa'un wuka ce sawa'un menene sawa'un menene sai ya ga akwai tsofani na karfe karfe yana tasiri wa ilin nas sannan kuma akwai kayayyakin amfani masu tarin yawa da ake samu a cikin karfe da ma abin da ya shafi kayan yaki wannan ji da ke ko ana ake samun karfen da ake yankan farce ana ake fitar da wukake da ake aski da su a nan ake samun wukake da ake fitar da wannan na yankan kubewa ne wannan na yankan atarugu ne wannan na yankan tumatir ne ko duk wuka ɗaya ne ita ake yi a yanka kubewa a yanka atarugu a yanka tumatir mara nisa eh? hmm? wa an zama hadida Allah ta'ala ya ce muka saukar da karfe fihi ba'asun shadid akwai kayan yaki mai tsananin gaske a jikin karfe wa manafi'il nas akwai kuma kayayyakin amfani da yawa a cikin karfi ubangiji subhanahu ala yake cewa wal ya'lam Allah Allah ta'ala kuma ya yi haka ne domin ya bayyanar manyan yansuruhu waɗanda za su taimaka ma addinin sa wa rusulahu da waɗanda za su taimaka ma annabawansa manzanninsa bil ghaibi a inda daga su sai shi a inda daga su sai su a ina za su taimaka ma addinin Allah a inda daga su sai addinin kadai balle a ce sai ya gayyato tare 'yan jarida a duk bata taso ba ina ne zai taimaka ma manzanni sako na manzanni asalin sako da annabawa da manzanni suka zo da shi ya za a iya isa zuwa ga mutane a yadda yake wannan shi ne Allah ta'ala ya ce inna Allah lallai Allah ta'ala qawiyyun mai karfi ne azizan kuma mabuwayi ne na kenan tunda Allah ta'ala ya ce qawi mai karfi ne ba ya bukatar taimako kenan kullu da ke ku duk da ya ce wali arma ma man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib kuma sai rubu ayat inna Allah qawiyyun lalle Allah ta'ala mai karfi ne azizun kuma mabuwayi ne mai karfi ne ba ya bukatar taimako azizun ba abin da ke gagara shi ashe kenan mutum ladan alkhairin gari za su koma shi zai amfana su na'am ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون وبنجي سبحانه وتعالى يقول ولقد أرسلنا نوحا كما حقيقة تبس داير من تولود النبي نوح وإبراهيم كما من أيقو النبي إبراهيم waja'alna kuma muka sanya fi zurriyatihima a zuriyar su su biyun zuriyar wa annabi nuh da zuriyar annabi ibrahim annubu'ata muka sanya annabta wal kitab muka sanya manzanci muka sanya littafai haka ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa shine malam yake cewa wa fa'idatu takhsisin nuh wa ibrahim fa'idar da ke nuna cewar an ware annabi nuh da annabi ibrahim bizikiri wurin ambata wurin ambato ba da zikirin rusul bayan an ambaci manzanni da Allah ta'ala ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati kaga annaba da manzanni sun shiga ciki annabi nuhu da annabi ibrahim duk sun shiga ciki kaga yana wani magana kan itinab a fannin balaga kenan zikiru khas ba da am khas ne shine nuhu da ibrahim ba da am a wata ayar da Allah ta'ala ya ce mun turo annaba da manzanni ite anna nuha lalle annabi nuhu أن nuha lalle annabi nuh هو الأب ab huwa al-ab athani li jami'il bashar shine uba na biyu ga dukkanin mutane baki ɗayan su shi annabi nuh waye uba na farko adam bayan da aka yi to fa sai waɗannan da suka rage cikin ziriyar wannan jirgi din cikin wannan jirgin su suka tsira kuma a mutanen da ke cikin wannan jirgin ziriyar da ta ci gaba da wakala ita ce ziriyar annabi nuhu alaihi salatu wasalam da Allah ta'ala ce waje anna zurriyatahu humul baqi muka sanya zuriyarsa shi annabi nuhu ita ce ta wanzu har zuwa yau kaga shi yasa malai yace ya zama uba na biyu ga mutane kenan wa ibrahim shi kuma annabi ibrahim abul arab shine uba ne na larabawa wa rum da rumawa bani isra'il da bani isra'ilawa fa kullun nas dukkan mutane baki daya yantasibuna ilaihima suna komawa ne zuwa gare su sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya sanya annabta ya sanya manzanci ga zuriyarsa wannan zuriya kaga zuriya ce mai albarka sai Allah madaukin sarki yace ce fa minhum muhtad daga cikin zuriyar akwai wanda suke akan shari'a wa kasirun min amma mafi yawan waɗanda ke cikin zirar fasiko na fasikai ne kenan dan batun zirai tana komawa zuwa ga annabi daga cikin annabawa wannan ba shi ke nuna yawon ku salba sai ya yi aiki sai ya bi abin da annabawan suka tafi kai tunda dai ka ga wannan Allah ta'ala ya girmama wannan zuriyar ya ce ya sanya annabta ya sanya littafai a wannan zuriya amma daga ciki da tafiya ta tafiya akwai shi da yiwu a ciki amma kaɗan ne mabiyan su su ne fasikai Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu sai ubangiji ya ce ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون وبنجي سبحانه وتعالى ثم قفنا على آثارهم الناس مدونة سوسي أوقف إلى ذلك Eh, za ku tuna inda ya tsaya wakafi da ya ce wata Allah fi kulubin lazina a ra'afatan ya tsaya a wurin eh wa rahmatan ya tsaya sai ya tashi wa rahabaniya ta da ibtada'uha wakafin ka ina yake akan rahma yake ko akan rahabaniya eh a akan rahma yake ko na ji hafin madina ne ko annabawiyya ma kufa ba babu wakafi wani ba da na ka aina wakafi na gaba eh. yana da tasiri sosai da sosai akwai wani dakta ya rubutu mai zaman kansa wukufin qur'an wa asruhu fi tafsir wakafi da ke cikin qur'ani da kuma yadda tasirinsa yake a wurin tafsiri kullum da ke ko ubangiji subhanahu ala ya ce ثم قفينا على آثارهم sannan muka biyo bayan waɗancan kafaina muka biyo ala athari ma abu sagurabun su wa da wake nan annabi ibrahim da annabi nuhu muka biyo abu sagurabun su bi rusulina da manzannin kun ga ba faɗe su ba a faɗe wasu ba amma dai mun biyo su da manzannin mu Allah ta'ala ya ce wa kafaina kuma muka biyo bi Isa bin Maryam da Isa ɗan na Maryam kaga shi isa dan nan maryam yana cikin barusulina da muka biyo bayan annabi nuhu da annabi ibrahim da su sannan kuma aka da wali idan nuna matsayinsa Allah ta'ala ya ce wa kafona bi isa ibn maryam muka biyo bayan da isa dan nan maryam wa atainahu injil shi ko mun bashi injila shine littafin da aka baima annabi isa alayhi salatu wassalam shine littafin injila shi shine sabon alƙawari da suke kira a yanzu kuna ji da kyau wannan da mai yake injila daban take wannan wani abu ne da paul ya tsaya ya rubuta ma kiristoci a kai sake a kai kawai ba shi da alaka da injila da da annabi isa alaihi salatu wasallam ya zo ita wani sabon rubutu paul ya tsaya musu sai dai ya cakuɗa tsakanin wancan ɗin da wannan kun gano wannan da ke ko yi za ka gana a cikin ma a cikin ma babu sunan ta Allah ta'ala ya sauke ubangiji subhanahu wataala ya ce waja'alna kuma muka sanya fi qulubil ladina tabauhu muka sanya a zukatan waɗanda suka bi shi suka buwa annabi sallallahu alaihi wasallam muka sanya a zuciyarsu fatan muka sanya tausayi wa rahmatan muka sanya jin kai waqafi kenan wani shine ke ko mun sanya tausayi mun sanya jin kai a zukatansu ina fatan mun fahimci inda wannan waqafi in ka tsaya nan kenan sai Allah ta'ala ya ce wa rahabaniyatan uha kaga rahabaniyata sai zama maf'ulin ne bi fi'lin yufassirhu wa rahabaniyatan shi kuma ruhubaniyanci ibtada'uha su so ya kirkire ta me ruhubaniyanci yau wa rahabaniyata ta hiya rafdun nisa shine watsi da mata ya ce shi kwata-kwata ba zai aure ba zai kaɗe wurin bauta ma Allah subhanahu wata khadu sawami da tsirikan masallaci a abin da sawami coci-coci wurin bauta kadai ba ruwan shi da fita ya nemi abinci Allah ya ba su su samu wa jiyur da dair dair da kuma kogo kogo shi ya yi gudun duniya gaba daya ba ruwan shi da duniya wani shine rudubaniyanci Allah ta'ala ce fita da uwa su suka kirkire ta ma ka tabna ha alaihim ba mu ɗora musu muka ce su yi ba illa ibtigha'a la abinda muka ce su yi shine su yi abinda zai sa Allah ya yarda da su ɗaya kenan ko kuma illa ibtigha'a la ba ya yasa suka kirkiri wannan rubaniyancin ba sai dan neman yardar Allah suna da kyakkyawan niyya kuma suna da kyakkyawan niyya suna da kyakkyawan niyya aikin da suka yi kyakkyawa ne kuma kyakkyawa ne ba kyakkyawa bane dan uwan sun kirkira kyakkyawan niyyar su dan neman yardar ubangiji yasa suka kirkira abu sai ubangiji subhanahu wataala ce fa mara wa haka riayati ba su iya kare ta ba hakikanin kare ba domin ba iya kare bid'a duk wanda ya kirkiro bid'a shi ba sai ta gagare shi Allah ku babu yadda zai mutum yau ya musulunta ka ce mai azhar raka'a ɗaya ce yadda take din na raka'a hudu haka take raka'a hudu har zuwa tashi alkiyama ibada kenan in gana halin tafiya raka'a biyu in gana halin zaman gida raka a hudu khalas ba ƙari ba rage to a masa ɓani bida za a ga wanda ya kirkiro ta shi karan kashi bayan ya kirkiro ta da sati ɗaya ko kwana ko wata ɗaya ko shekara ɗaya ita ma ta fi ƙarfinsa kuma ba zai iya kwantar ɗanta ba rubaniyanci kenan Allah ta'ala ya sauke saboda haka kafin aiki ya zama kyakkyawa sai ya zama na Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sa'ai da yake nan sannan kuma aka yi aikin domin Allah idan kyakkyawan niyya ta sa mutum ya yi mummunan aiki wannan ba zai sa ba shi ladan fa Allah ta'ala zai ba ka lada ne akan abin da ya sa ka kai ba ya kan abin da kai kake ganin ya kamata ka yi ba inda haka ne da sai baka bai turo maka annaba da manzanni ba sai turo maka annaba annaba suka ce gashi ga abin da zaka ga abin da zaka bari wa ma ta kuma rasulu fa khufu wa ma ta kuma anu fanta. Allah ta'ala ce fa'atai na lajina amanu min mu'adarhum sai muka baima waɗanda suke imani daga cikinsu muka ba su ladansu wa kafirun minhum fasiqun sai dai mafi yawan su fasikai mafi yawan su fasikai ne kuma ka duba da kyau ka gani a addinin annabi da annabi Isa alaihi salatu wasallam ya zo da shi ina magana daura janjami dan ba magana janjami janjami sai na Umar ne yasa su dinga sawa in za su shigo cikin musulmai saboda suna sa kaya irin nasu kun gane magana su suna sa kayan irin na musulmai suna sa dogon jallabiya da komai kuma suna rawani rawani sai aka ce su yi iri kaza to da kan za ka rawani ka tsaya ka gane sosai da sosai wani iri za ka yi dan ga irin na kiristoci da sunan umar yace su yi rawani iri kaza kuma su daura jinjin kullum da ke ko to duk ba ku gasu suna daura jinjin bayan zana anan za ga babban shi da katuwar farar riga an ba da wannan jinjin da ya sa ba yi ka gani sai ya wai a ce ba kama ba takalmi kai ba hula wani shine wurin duniya kuma ga shi nan yaushe ne fada fada nan aka dinga kama suna lalata da kananan yara a cocin vatican wai ya ƙi aure kuma ya tsaya yana lalata da kananan yara kaga kenan ma batun manya kuma ba ma a magana su na amma wuce suke kenan sallallahu alaihi wa sallam eh <laughs> ito yan mulidi sun shiga daura to me umarci su yadda suke daurawa haka suke daura yadda suke buga kalambun a coci haka su ma suke na cocin ne ma ake arowa a waɗanda ba su bari ƙasa su sau nasu ba su dama mabiya addinin shi'a suna da nasu su waɗannan sun bari kasa suna da nasu amma da wani suna arowa ne in an gama wani lokacin ma mai bugawa ake arowa saboda ko an aro kuma ba a san yadda za a tuka ta ba Allah ta ce kafirun minun fasikun mafi yawan su fasikai ne sabanin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma manzo Allah ba mafi yawan ta fasikai ba dan Allah ta'ala ce kuntum khairu ummati ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum mu'minuna wa aktharuhum fasikun mafi yawan su fasikai ne kenan wannan al'umma ba mafi yawan ta ne fasikai ba in dai akwai masu neman gyara a ciki to al'amari zai zo da sauki illar shine masu barna suna barna wasu suna kallo su ci to yanzu in aka hana su ya za a yi kenan kun bai tona da ke ko in aka hana su ya za a yi a akwai su kawai eh, in ana ta karanta abin nan sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يوتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم وبنجلس سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كو دكا ودن إيماني suka yi imani da manzan suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah ittaqullah ku ji tsoron Allah ma'ana ku yi riko da abin da ubangiji subhanahu wataala ya umarce ku ku nisanci abin da Allah ta'ala ya hana ku tsoron ga kar ku kirkiri abin da ba san ku ba wa aminu bi rasuli ku yi imani da wannan manzan mai dubin daraja ku yi imani da manzan nan da ya aiko muku ma'ana ku jaddada imani kan imani kenan ko in muka haka yutikun mun kiflaini zai ba ku in biyu zai ba ku kaso biyu zai ba ku kaso a duniya ya kuma ba ku kaso a lahira a duniya ku zama ku ne maɗaukaka kuna da ganima kuna da rabo na duniya sannan a lahira kuma ya zama na kuna da rabo ɗaya kenan wasu wani ke ganin ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suke imani ma'ana waɗanda suka yi imani da annabi isa alaihi salatu wasalam aminu bi ita kula ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzan da Allah ya turo shine manzan Allah sallallahu ta'ala wasallama in kuka haka yuti kum tiflaini zai ba ku rubinye biyu rubinye na farko na imani da annabi Isa da kuka yi kuma annabi Isa ya ce yayi bushara bi rasulin ati min ba'di ismuhu Ahmad kuka imani da shi Ahmad din yanzu kuna da imani kuna da ladabi biyu kenan rubinye biyu min rahmatihi na rahmar ubangiji wa yaj'al lakum nura kuma ya sanya muku haske na musamman tamshuna bihi da za ku dinga tafiya da shi sai zama idan ubangiji subhanahu wataala ya sanya mutum haske na imani sai zama yana gane kafirci sai kauce mai Allah ta'ala ya sanya mai haske na tauhidi sai dinga ganin shirka yana kauce mata Allah ta'ala ya sanya wa mutum haske na sunna sai dinga ganin bid'a yana kauce mata amma idan Allah ta'ala bai sanya wa mutum haske ba sai ya ga bid'a ya dauka sunna ce ya ga shirka ya dauka tauhidi ya ga kafirci ya dauka musulunci to wannan Allah ta'ala bai sanya mai haske ba kenan Allah ta'ala ya sauke yana tafiya cikin duhu kenan Allah ta'ala ya ce waje Allah ku nura sai ya sanya muku haske tamshuna biyu da za ku dinga tafiya da shi wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku ya Allah gafarta mana wallahu ghafurur rahim ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jinkai sai karshen sura لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وبنجي سبحانه وتعالى يتي لألا يعلم أهل الكتاب قول يلا يعلم أهل الكتاب دبا بمبنش ولم معنى لألا يعلم أهل الكتاب domin su ahalul kitab yahudu da nasara su sani cewar abinda Allah ta'ala ya sa wancan bayanin domin su yahudu da nasara su sani Allah ya kadiruna ala shay'in so ba su da iko akan komai min fadlillah akan falalar Allah ba su da iko akan komai da za su ce a ba wani a hana wani ko su ce su suke da shi su ce na'anu abu ma'ullahi wa hibba'u ba su da iko akan komai wa annal fadla bi yadillah yuti man yasha kuma falal Allah wa annal fadla kuma lalle ita falala bi yadillah tana hannun Allah yuti man yasha ubangiji subhanahu wataala yana ba da falalar ga wanda yake so ya Allah ka ba mu ita wallahu kuma lalle kuma shi Allah zulfadli ma abocin falala ne al'azimi falala kuma mai girman gaske daga ahli kitabu su sani in sun yi imani sun bi Allah sun bi manzo Allah suna da in ba su yi imani ba ba su yi imani da wannan manzo mai dubin daraja ba to sani su sani wancan imani suka ba zai amfane su ba kwata-kwata dan babu wani annabi da ya zo da sakon a imani da shi shi kadai a kafirce ba dukkanin annabawa babu wani annabi da ya zo da wannan duk annabawa suna wasici ne ga mabiyansu su girmama dukkanin annabawa ɗin baki saboda ka ubangiji subhanahu wataala ya sanya mu wannan karatu albarka ya sanya mu rayuwar mu albarka kuma ibadu da muka gabatar ake gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka ubangiji subhanahu wataala ya karba mana su Allah ta'ala ya sa domin shi muka yi Allah ta'ala kuma ya nuna mana na baɗin baɗaɗa rayuwar mu Allah ta'ala ya sanya mata albarka Allah ta'ala ya tsare mana imanu ya tsare mana rayukanmu ya tsare mana addinin dukkanin masu taimaka ma addinin musulunci duk waɗanda suke taimaka ma karantawar manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama da ƙarfinsu da kuɗinsu da kujerarsu da matsayinsu da tunaninsu da fasaharsu da dabararsu da hikimarsu da duk wani abu ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ma dukiyarsu albarka ya sanya ma wannan abin da suke taimaka ma ya zama jari ya zama alkhairi ne ga al'ummar musulmi baki daya kuma wannan azumi na ramadan Allah ta'ala ya karɓa mana shi wanda muke da wanda zamu ibadun mu gaba ɗaya Allah ta'ala ya sanya mu rayuwar mu albarka iyaye da kakanni da suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu dukkanin waɗanda suke da bukatu na alkhairi Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu kuma Allah ta'ala ya tsare mana waɗannan fitintunu da suke faruwa Allah ta'ala ya yaye mana su ƙasar mu Allah ta'ala ya zauna mana da ita lafiya ba za ka san ƙasar ka ƙasa ba ce ba za ka san ƙasar ka tana buƙatar kai mata addu'a ba sai ka je wata ƙasar daga ranar da kadira a jirgi ko kadira a mota to daga ranar za a fara lissafa kai ba bako ne yau kwanan ka kaza ba a garin a kasar kun da ke ko yau kwanan ka kasa kaza kuma sai ka biya amma ka biza wata uku ne sai ka biya kuma ba wai a can za ka biya ba a nan kasar ku kasar da za ka je kasar eh, da kake so ka je a nan abuja ko ofishin ta a nan za ka bayar da duk abin da za ka bayar a lissafa adadin kudinka adadin kwanakin da za ka yi a can kaga ashe kenan kasar ka tana bukatar ke mata addu'a ina fata mun fahimci da ke ko kuma ko da wata hatsaniya ce ta faru kana zuwa wata ƙasar da wannan suna dan gudun hijira ba wai dan kasa ba saboda kasar mu tana bukatar addu'a duk waɗanda suke da niyyar wargatsa wannan kasar Allah ya wargatsa su Allah ya daidaita su don kullum kana so Allah ya zauna da mu lafiya wani shi kullum ruru ta wuta rikice yake duk wanda yake da nufin kasar nan ta zauna lafiya ya Allah ka zauna da mu lafiya da mu da shi amma duk wanda yake da aqida ta tarwatsi Allah ya tarwatsa mu da shi Allah ya mana maganin sa Allah ya tsare mana imanin mu don bala'in da ke faruwa shine abin da ya shafi wallahi shine abin da ya shafi yau sai a huce maka da imani Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu Allah ta'ala ya kula mana da rayukanmu Allah ta'ala ya tsare mana rayukanmu Allah ta'ala ya tsare mana imaninmu iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya albarkace su ya albarkace zuriyarsu wannan suka taimaka karatuttuka suke wa kana irin haka Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi na sha mimita ina ƙara mimita so da yawa ne aka ga mutum ɗaya mutum biyu ne kawai suna karatu amma kira ku da suke taimakawa a waje Allah ta'ala kaɗai ya sanya wasu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma darasin mu na tafsiri zai dawo ne bayan sallah tunda dama idan ramadan ya zo muna yin tafsiri ne kullum in ramadan ya wuce kuma sai mu dawo da shi sati ɗaya a mako so ɗaya a mako wasu sati ɗaya a mako so ɗaya a mako tsoraka muna fatan juma ta sama za mu dawo to me zai juma'a mai zuwa ana cikin sallah idan Allah ta'ala ya sa ake sallar alhamis sai a yi abin nan alhamis sallah juma'a duk ba ana cikin sallah ba na laifi juma'a ta sama ba sai a dawo karatu ba ba shi kenan ba insha Allah ta'ala juma'a ta sama za mu dawo karatu muke karatu juma'a da daddare washe gari asabar kuma mu tashi da muwatta kitabul qasama da daddare mu shahi da daurar aqida ba shi kenan ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko ubangiji subhanahu wataala ya kai mu da yawancin kwana Allah ta'ala ya sanya mu rayuwar mu albarka Allah ta'ala ya sa domin shi muke Allah ya kada Allah ya sanya akwai haƙƙin wani makhluki akwai nasibin wani makhluki a cikin wannan karatu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العالمين إلا